الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا شيني مجلسينا 89 ديدي 49 daga أنت karanta اللي littafi ɗaya daga cikin manya-manyan littattafai na musulunci sunan na al'imamin nasa'i da ahmad ibn shu'aib da nasa'i abda rahamshish a sughra kenan al ko al-mujtana har mu ko ta tambaya a gurguje ka ce ta amalin ba mu shirya ba eh abin suna maka ku shirya hadisi mai lamba nawa ne cikin nasa'i da muka ta ta ne yayi magana kan idan mutum ya musulunta ko kafin ya musulunta sai ya je ya fara yin wanka tukun a haka Sa'i babi ce babin da ke magana a kan sai an gabatar da wanka tukun kafin mutum ya furta kalmar shahada ya kuma koro hadisin wani basarake na baku shi a fili farko tun hadisin mai lamba na wani kila ya muku wahala rikewa ko bai kamata ku rike ainihin mutanen da suka bayyana a cikin ruwayar ba wani ke ne makar fito muku fili wanda aka ɗaure shi a cikin jigon masallaci aka ce da shi za ka musulun da ya ce ganin dai har sau uku na'am su mamutu wa. ibn ufal daga banu banu ya jama'a la banu isra'il kai daga banu hanifa kamar ibn ufal al-hanafi shi imamun nisa'i sai kulla babi cewa ana gabatar da sai an yi wanka kafin don haka shi ai ka gane amma ka ko hadisi mai lamba 188 ka koma baya 188 sai ya nuna cewa kawai musulunci ko kuma wanka bayan musulunci bukhari haka shi mai ya shi mai imam abu dauda an gane ko to menene fi tafiya ne idan mun fahimci ashe za ka musulunta ne a eh, to je ka wanka ciko ka zo mu ko abinda muke anan galiban sai in ya musulunta allakanta mai kalmar shara suna ce je me ɗaya ne amma ka kuma zuwa ga doron ruwayar shi imamun da sa'i a gabatar da wanka kafin musulunta wannan muhimmi ne kun ga bitan abin da ya wuce a baya ya kamata mu samu lokaci mu yi bitan waɗannan hadisai har biyu da saba'in na'am Allah ya da mu so za mu tashi hadisi na ɗari da saba'in haka muka ce ko تو ريفيو للصفحه اقرا بسم الله الرحمن الرحيم باب استخدام الحائل باب انك magana akan me wanda take haila ana iya bata aiki shine istikhdam mafhum na'am akhbarana muhammad bin قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني ابو حازم قال قال ابو هريره بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ قال يا عائشة ناول ناولين الثوب فقالت إني لا أصلي قال إنه ليس في يدك فناولت wannan hadisi muslim ya fitar da shi haka ainihin littattafai na ainihin sunna hadisi ne tabbatacce babin da ke magana akan wadda take jinin al'ada ai ba kazama ba ce ballantana ka ce ka kazanta hannunta in ya taɓa wani abu Allah ta'ala da ya ce wa ya tsalo na ka'anil mahidi a azan ka ce da su haila kazanta ne ana kazanta ba ce fili da za ka ce mutum ya kama ko haya ko fitsari ba shi ake da shi ba kazanta ce kawai ta ma'ana in ba haka ba sai ka ci duk mai jinin haila in ta taba ka da yasa ta zama najasa ba ka bai ba na fata an gane ko to da haka ya'ani sai ya koro hadisin Muhammad ibn al-Bakanna fiqa ne ya ibn Sa'id al-Qatan al-Ahwal babban mutum shi kuma da zibul kaisan fiqa yake cewa Abu Hazim ya ba mu labari kala yace Abu Hurairah ya faɗa bainama rasula wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil masjidi yana cikin masallaci an gane ko iz ayin da qala sai ce iz lokacin da qala ya fada ko kenan madalla yace ya aisha tu yake aisha nawilin sauba ai a'tini sauba zai ki ɗauko min wancan tsumma ɗin ko wancan tufa ɗin ko wancan gwadon ko komi shi ne wili ne ba ni tun faƙalar sai ta ce aisha in ni la'usalli ai ba na sallah haka haka yake faɗa ku haka yake ana ku in ni la'usalli ni ba na sallah to kaga ita za ka cire abin da ya koro wannan magana da abin da ya biyo baya wannan magana ka ɗauki kura zai zama da ko? to akwai mutane in suna son sharrewar lokaci sai su ɗauki abu a cire farko a cire ƙarshe da daɗewa na taɓa wata lakca a wani gari cikin ruwan arewa nake cewa shi'a ma ta farkin tsira ce me ka ce da suka rike wannan magana to kun ji abin da ya ce ku eh ni kuma sai ce kuma me kace a ka kace ne zaka juro sa wancan magana ce a mu tun da faɗa abin da muke so mu rike da kace kuma shi ya sano haka mutane ke da irin wannan alkaba'i da sharri shi sa wato in kana son ka ci amfanin ko da littattafai na hadisai ne ka iya samun hadisi yi wani hukunci a wuri guda idan baka ɗauko sauran hadisai dangin shi ba misali hadisin da ke magana wato ainihin a kashe karnuka sai mutum ɗauki bindiga da ya kare kawai dam tare da an hana rike kare in ba karen farauta da karen kiyo da karen gadi ba kaga in kace sukan doron hadisin halas kai suka faɗa cikin matsala ko raftun ko kuma idan kuka shagala da harkar noma kuka bar jihadi Allah zai kakaba muku wulakanci wanda ba zai janye ba sai kun koma zuwa ga littafin Allah in ka ke wannan shi kadai sai ka ce to noma haramun da kiran sa Da haka wani malami ke cewa kafin ɗalibin ilimi ya amfana da nusus na hadisi ka tara ahadithul babil wahidi fil makan al wahid hatta ya staƙi malakal hukum ka tara hadisan da ke babi guda sai ka fitar da hukunci to wannan hadisi sai take cewa ainihin inila usalli kuma ba ku wani misali har yau akwai lokacin da za ka fahimci ba yake wannan magana a wani lokaci da daɗewa wata ran ina wani gari ana ce da garin komi a jihar edo kabilar isha ne gari to mutane suna da al'adu in an musu mutuwa inda suke biki biki da kaɗe-kaɗe da shan giya saboda an mutu ran juma'a ne ni zan ja sallar juma'a saboda bikin malam suka tare mana hanya suka iya garin su dan uwa da ke jana a mota a bahaushe wani amma musulmi ne sai ce malam har in mutum bai fita daga musulunci ba wallahi bai more ba kai yadda ka jina wato da ya kalli abin da suke yi ya ce ka kafirai sai shi mala ai in mutum bai fi daga musulunci ba kalli magana fa bai more ba shi abin da yake nufi a in mutum bai fito daga musulunci ba kai ba <laughs> kai ba haushe ba ka da matsala yi. shi kuma shi iya iya hausa kenan kai malam yana mamakin wannan mummuna al'ada irin taso ya fi oh Allah da Allah mun gode ma ai mutum bai fitar da ne sai da kyale shi na fahimci me yake nufi shi manufarsa ai mutum bai fito daga gidan musulunci ba bai samu alkhairin islam ba zai irin wannan sakacin da suke عرفتم سيتشي إني لا أصلي أيني بانا صلى يا منزل الله كما كيتي يا فنتي تاي ko ga jihar matan wasu suna wani karin magana kina sallawa ai bata da liman abin nan sai yayi nisa fa su raha suke nufi ma'ana ka fahimta ina cikin jinin al'ada to sai ta ce ainihin inni la usalli ma'ana ba na yin sallah domin ina da abin da ke hana sallah din shine me jinin haila qala sai annabi ce ita sallallahu alaihi wasallam innahu laysa fi yadiki innahu ai shi jinin ba jini bane yace innaha ba da hata ce haiba haibatun ce inna ai inna damaki hadha laysa fi yadiki to kina magana ba kya sallah na ce ki dauko min yadi kina magana kazanta a hannunki yau jinin a hannunki ki aisha shi ne malam magana to ina ne imamun nasa'i tarjama sa ta fito shi me ce a a kukwalli tarjama babu istikbamil ha'izi babi da ke magana akan wato a sa mai haila aiki ya sa ta aikin ne ta ɗauko masa ne? madalla ita kuma tana ganin a ah, ba duk yi mata bayani ba sai ta ɗauka a shi jinin wato haila ɗin nan kazantar ba kawai spiritually ba ne hatta ma a jiki ne misali sai shi a'a ai jinin naki ba a hannun keke yake ba mana je ki aikin da na saki kawai tayyib fana walatku fana walatu sai ta kawo mishi ta ta kawo masa ko mishi wacce hausa ta fi kyau mishi amma hausa da muka ban karasa ce masa a dislike a tsayar ya kamata ku dinga gyara yaranku in allah maka baiwan yare idan ya mayyaze ka daga wani ne min ayatihi خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآية للعالمين أو تقراء للعالمين رواية ورش عرفتم؟ تراك أين مرتبة يعني أي شيء يبين قاعدة مهم اللمدي وانا hadisi kamar da muka ji muslim ya rawaito shi sanan أخبرنا أبو سعيد عن عبيدة عن الأعمش وحول السند وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم ناولي للخمرة من المسجد قالت إني حائض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم to kaga da wannan da wannan makaranta sakon ba ɗaya ba sakon ɗaya ne hikimar shi ne kasan hanyoyin da nasa iya bi ya ɗauko daga wancan hanya daga wannan don ka ba karamin aiki su kai tattaro lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kimanta lafazin shi yasa suke cewa ahlul hadith tawilatun a'maruhum wujuhun bidu annabi munaddara ta hadisi suna da tsawon rai fuskokin su da annuri saboda in ba su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai numfashin su ne suke yi to mutane shi ka kalimi ilmin hadisi ka koye shi muhimmin lamari ne ko ba komai za ka iya ba addinin ka kariya daga bayanan annabi Muhammad. nan an saukan mai da qur'ani dan yi bayani wa ma an zalna ilaikar kitaba illa tubdatu ake bayani a fata an gane ko saboda haka wannan hadisi na biyu an samu daga kutubatu min sa'i babban malami wanda farkon da sa'i wani malami ne muka wacce karo da shi kotai ba bukhari fa da sake tuna muku karatun baya waye malamin farko a bukhari نعم الحميدي شنو عبد الله بن الزبير مسلم بقى زهير بن حرب اها ابو داود فا القعنبي محمد بن مسلم القعنبي كان ما جرى مالكو فنانكم اين الترمذي فا شي ما دي قتيبه دني نسائي فا بنسائي اين نسائي قتيبه ابن ماجه فا Hmm? ibn abi shaiba an gane ko su suka saddara littattafan su wannan manyan bayan Allah amma kwatai ba ya samu abin da suka kira asabul qadar tirmidhi ya saddara shi 'yamma da nasa'i arabtum dan malamin dukkanin su ne gaba da Allah ji kansu ransu gaba da shi kuma daga ubaida shi kuma daga al'amaji سليمان ابن محران الآمش وحول السند وأخبرنا إسحاق ابن إبراهيم ابن حنظل الواكينا ابن راحوي وابن راهويا يتي حدثنا جرير عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر كينا شي كما عائشة ولا شي محمد عائشة ما يسلسل ده أنا قال ما أوصل cikin yan sayi na abokan sabbi sun yake cewa kala rasulullahi manzan allah kala ya ce ya faɗa ko wasu kan ce ya gaya kuma wasu ce tana yawo amma ba ta zai shahara ba aishi zo ya gaya yara ƙanana eh. an gane ko kan samu yare wanda yake kawai gama gari ka koma doron karatu kuma ba a yi shi ya yi kamar da turanci ne ka ce i can be able ɗalibin english zana kwaba ne duk wanda ya ci turanci ya san ka kamar da suke faɗa kamarin sarauniyar ingila wanda ta daga ta sai sarkin ingila yanzu na misali ana ka ce i can be able because can't ability suna cikin light na drama ne kuna kiransa tautological english ko kuma monotonous english who is my senior brother la who is more better ba ne to haka da hausa misali kuna faɗa ba don kun ce to ba to ku gyara ko ku je yan kudu su dinga muku dariya sun ɗauka turancin wani kayan gabas kuka ba wa bashi muhimmanci sai ya zama dole kawai misali Na na'am a koye shi amma in kana da lokacin koyon turanci da faransanci larabci fa yaren annabi muhammad fa yaren ƙur'ani fa ai dole mu yi kishi ba mu aji wancan ɗin ba amma amarya in ba ta hau doki ba ba ɗora mata kaya ba ko na fata an gane saboda haka sai yake cewa manzon Allah ya ce alaihi salatu wassalam ya ce na wilini khumra mai komini khumra a lafazin baya mai ce na wilini sauba gane duk lafazin suka bambanta amma sakon ɗaya ne da wanda ce zo taho iyaka sakon ɗaya ne? kwarai kuwa lafazin ne kawai bambanta misali zo taho iyaka wani ma ba zai furta magana ba haka zai kawai kuma ka san mai yake ko ba haka ba yawwa da haka ainihin sai ce mai komin alhumra to amma lafazin ba ta fi faɗi ai ba amma alhumra ma ya fi kir lazi hamar jasad da haka ake kira mata khimari ya rufe su gaba ko da hausa idan ka ce tufa kula ta shigo ciki kube fa wando fa haɓar kada fa takalmi fa takalmi tufa ne a cikin ƙurfin bahaushe ba tufa ba filofil hausawi to ma kan idan ka ce tufa wannan kan faɗi shi kenan a game ka ce za a kawo min tufa wando na ce ka kawo na ya fi na ce gudu na ce to shine kamar nan sun ya ce kawo min tufan nan nan sai fassara maka tufan ashe ana nufin mayafi ne alkhumra ko mu gane ba ne jamil saboda haka <clears throat> ya ne min masjidi daga masallaci kaga ga alafazin farko ya ce daga masallaci ba nan sai ce min masjidi daga masallaci ne qalat sai aisha ta faɗa Allah ƙara mata yarda inni ha'idun a lafazin farko inni la usalli bisa ba ta sallah wannan ya fassara maka shi sa ka zai ka fahimci hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ka ɗauki wannan sai ka je wannan wannan sai fassara maka wannan ko qur'ani haka yake al mal mal ce alƙari'a mai kwankwasa zuciya da tsoro malƙari'a mai cece mai kwankwasa ba ba ka amsa ba ce yau mai kurna kalfarashin mabufu ran da mutane za su fito daga kabari kamar gina fari a rikici daga ashirin an fassara makamar alƙari'a ke maftun to haka wani lokaci ko a cikin magana kana iya faɗin magana a dunkule abin da biyu baya sai fassara abin da kake nufi na fata kun gane ku. sura ka sai ce sai ce da shi aini ina haila faqala sai ce manzala sai da ta haibatu ke fi yadiki ai hailar ki. ba a hannun ki kake ba lafazin baya hu laysa fi yadiki to nan me yasa aka ce ainihin laysa dan kuma aka ce laysa can an yi itsalatin abin da in ya fito zai haifar da ita kanta samuwar haila ɗin kenan ai haila wani yanayi ne da ke haifar da rashin tsarki ga ya mace a dalilin fitowar jini da kalmar alƙur'u malamai suka yi kilafa ƙur'u mai Allah ta'ala ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru me quru jini ne ko tsarki na'am Sarki wasu malamai suka ci jini an gane amma magana mafi kyau da inganci ana nufin ainihin sarki ne tunda ai ba jini ne kawai misali eh to ai tsarki zo sai injinin ya zo ai misali an su dan haka ya ane sai ce hailaki ba a hannunki take ba alaftun wannan hadisi ne wanda ke tabbatacce kuma yana ƙara nuna maka ma'anar tarjaman da yi babu istikhdamil ha'ibi tunda a yi ta mai haila ce kuma annabi sassan ya ba ta aiki shi ne istikdam hadisi na gaba عن الأعمش بهذا الإسناد مثله babu bakin haɗin kuma wannan duk kusan kai ne ko sai mu ce ko na'am babu bakin haɗin al-khumrata fil masjid babu al-haɗin al-khumrata fil masjid babu da ke magana kan mata masu halaha annabi kan basu aiki masu shimfiɗa shimfiɗa ma ya fi a cikin masallaci inda za ta shiga ne kawai fisha ta fito shi ne abin da ake gaya makana عرفتم؟ في جبا عن سفيان عن عن أمه أن ميمونة قالت كان رسول الله صلى, الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض وتقوم إحدانا بالقمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض ما شاء الله أنا صحيح إذا حسكم هذه السنة تبتت شيء cewa na na maimuna take cewa manzon Allah ya kasance ɗaya daga cikin matayen shi ne Aminatu bint al-Harith hilaliya Allah ya tsara mace ya ce annabi ya kasance yakan ɗora kanshi a jikin ɗanmu shi ne hijir jiki ya da hatta tun daga ainihin kirji har zuwa ainihin cinya na matarka wannan ke nuna maka ka jingina jikinka a jikin matarka wani saƙo ke baka wannan ƙauna kai kenan ku sake ambuto wani sabon zaman lafiya ku sake ambuto wani jin kai da kuma me Aikun kun ƙara magana uku na sun wadatar kenan a nuna maka ga abin koyi daga bakin annabin daga sunan gidanci yana ne laifi matarka ka jingina a jikinta kana cilawa ƙura'ari. da abin ta faɗa kenan ka jingina a jikinta ta yanko abinci ta sa maka a maka ni a fahimta ta yawanci hausawa muna wasa da irin wannan matarka kuma rahama ce a cikin gidanka taskira asirin mai ɗakin ka ce. rufin asiri ce gare ka hunna libasun lakum wa libasun lahun su tufafi ne gare ku kuma gare su tufafi har in zai yiwu ka sa ma kanka lokaci na cin abinci da matarka ka ce yau a jinkirta dina tare za mu ci A kone saƙo na musamman da ake samu a dalilin irin wannan alakokin wannan darasi ne kwari ta take cewa an sassalam ya kan jingina jikinsa a jikin ɗaya daga cikin na bayan ma'ana hijir fayyatulul qur'an yake karanta ƙur'ani haka ce a mutum na jikin matar shi hankalinsa ba zai karkata zuwa gare ta ba da shi na karatun ƙur'ani sai mace a'a ai ne ce wa Ashiru hunna bil ma'ruf ku da su cikin rayuwa mai kyau a mutum yana karatun ƙur'ani wa hiya ha'idun alhalima tana da jinin haila kenan yadda hannunta bai zama kazanta ba a jin yana jikin da ba kazanta ba ne shi ne sakon da ake so mu fahimta dan an ce wasu kabilun in mace na jinin al'ada sai su kaurace mata ba a ci da ita ba a sha da ita to ga nasoshi daga karantar farin jaka da annabi muhammad kuma ba ka da shi kuma da karantarwar shi da ukun la qawlin inna qawli muhammadin sama aminin fi dinikal mukhatiri wata magana ta yi ka na kashi annabi ya faɗa in ya tabbata ya faɗa kaftum sun haka ta kuma ke cewa wata kuma idana bil khumra ɗayan mu takan riki gwado ko ka ce mayafi ta nufi masallaci da mayafin da annabi ke amfani da shi fata busutu ha ba ha'i ta shimfiɗa ta ita mai na'am da hausa mayafi mace ce ni na ce da shimfiɗa ta dole ku kauce daga faɗin cewa ainihin mayafin ko sai mu ce shimfiɗa sai da ka ta shimfiɗa shi an gane ko shi mayafin ko gudun a raftun yawwa sannan kuma me alhali tana da haila ina ashad na mahallin shahid shine babu bastil haidi alhaid alkhumrata fil masjid kenan ba laifi bane idan misali a gidanka akwai masallaci kace wance wace kake nan maza ki shiga ki shimta min zan yi sallah zuwa ki ki ba. hani gida ina ji a baki karanta hadisin Aisha bane da Maimuna shine ma nan karatu hadisi na gaba babu الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض magana kan wanda ke karatun Qur'ani alhali kan shi na jikin matar shi kirjinta ko kasa da haka misali alhali ita tana mai jinin haila shine na da makaranta ba وعلي بن حجر واللفظ له أنبأنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر إهدانا وهي حائض وهو يتلو القرآن هذا ما قالت تازو إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية علي بن حجر من صفقاتنا لفظ انكم nashi ne أنبأنا سفيان. عندنا سفيانان مشهوران كما أن عندنا حمدانين حمادان كو من هذا حماد بن سلمة هذا حماد بن زيد من هذا سفيان الثوري سفيان بن أيينة suka ce wanda ke da karancin rijal tsakaninsa da ainihin sahabbai sufiyar ne saboda shi abin da ya saboda ya girmi ibn wancan makki ne wannan kuma ainihin masri ne arabtum shi kuma daga masur ya samo daga mahaifiyar shi daga nana aisha Allah ya kara mace yadda halar ta ce kana rasu rasulillah kan manzon Allah ya kasa sallama fi hijir idana kan ainihin kwanta a jikin ɗayanmu wahiyya ha'idun alhali tana jinin haila wa huwa shi kuma yana karatun Ƙur'ani. وانا حديثي بخاري افتد شيء اكا مسلم حديثي لك باب غسل الحائل رأس زوجها ما تمي حيلا توينك كم مجنتا توينك ما يكي كما دا حيلا نعم أخبرنا عن ابن علي الفلاس كيف قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوهب إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض بخاري تكون حديثي هكا مسلم يصلي تفين السنة لكن إسناد أو كعمر بن عمرو بن علي الفلاس يحيى سفيان منصور إبراهيم النخعي شيكم رجل أسود shi kuma ya ce daga nana aisha allah ya kara masa yadda ta ce annabi sallallahu ya kasance yiwu mai ilai rasu kan miƙo min a shi na yiwu mai ukiyar kusan ima'i a sallah ina ne ima'i nuni shi ne ima'i annabi ya kan shiga inda yake iya ta kafe mu'taka matarsa kuma ta shigo sai ya miƙo mata kan shi A kanta a kan shi nake so da ce ko sannan ta wanke mai alhali yana inda yake cutuka ina maka ashe mace suna miji hidima daga wannan za ka fahimci muhimmancin kiwo mijinki hidima alkhairi ya ke mace musulma karki rudu da masu cewa ke mai yanci ce ba bauta kika so ba yadda yake namiji ke ma mace ce abin da ke tsakanin ka kawai mata da miji amma a kule sa ciki. masu karantar da waɗannan shaidano ne iblisai ne duniyar sarja ta lalace ta cika da kwamacala ne suna son shi muku da shi ne daga cikin al'adun yahudawa duk wata kazanta su shigo ka ɗauki misali misali zan baya wani ke gamin jiya akwai suna yan shi'a suna yada magana mutu'a mutu'a abin da ya faru ƙasashen turawa da yahudawa mace karuwa mata identity card takan ɗauki lasisi da an tare ta identify yourself sai ka nuna kati suna profession is a prostitution eh? prostitution mai tsara ki kawo wa kawace eh, karuwanci ne to suna son su shigo da wannan mutu ya ɗauki kawo su zauna wata guda su yi hole wasu su rabu shi ne abinda awon mutu ake ci da shi ake son su yada musu amma babu ɗan kirki da zai gane da zai fahimci wannan ya gamsu da wannan idan an halatta kwana uku lokacin yaki ba lokacin alfa. annabi ya haramta ila qiyamis sa'a maka kai saka kawo wata aya ka tabbatar cikin zafan shi'a sun tabbatar da haramci wasu daga cikin su zaidiya sun haramta shi'a ismailiya kalli ismailiya ne daga cikin miyagun branches na shi'a Dan daga cikin su aka sami ainihin wanda ya je cire ka'aba al-qaramita da gaske amma sun ki sun ce kazanta ce yanzu ke mace musulma a ce wani wani ya zauna da ke na kwana biyu kwana uku na wata guda sannan ku rabu wannan abin da yahuda suka tallata ma ainihin kasashen turai shi suke so su shigo da shi duniyar musulmi amma ba za su iya ba to in suka samu wanda zai fuke musu shari'ar musulunci ta ce yawwa. kasuwa sai ta zama ra'isa mai da hankali mai da hankali masu fita karatu kauri kaza kaza suna da zaƙin baki ta hanyar kafofi a waye gari samari a gashi an halatta musu yan mata kuma ai shari'a ta yadda a bala'i ai karshen iya cin mutuncin mace a kasashen da suke wani abu sai an dan waye ke bayan yake cewa wallahi ka je iraq ga sun su iraq da ya card innaha sahibatu al-mut'a hiya mutanakki'a wannan tsiyar da wannan kazantar da sunan wai ahlul suka shiga mu al'umma musulmi daɗin ta jama'a na karatu jama'a ta waye wannan kazantar ta tsaya bu masu kazantar ne kawai da muka da na faɗa hatta zai biya shi'a sun kyamaci abu babu kuma ba kuma za ka iya kotun ɗin littafi na ahlus sunna ko ba wannan kazantar ba don ba za ka samu ba sai dai kamar da dalili ko duniyar ilimi a fili ta ke misali Allah ka kare Da haka nake cewa kada a ce da ke yau mijinki hidima ai ba lalle ba ne ni mace ce kana da yanci ina da yanci la gashi mata annabi sun mai hidima sun fada mai shimfiɗa sama da katifa kuka ce ainihin misali kafin tsora hmm? ka dai laifi ki mijin hidima da famin abinci da safi Wani ruwan sha ruwan zafi nake ce na'am ai bai ce wutar lantarki in ce ki hau ki gyara ba wanda na ki ce karo abin da fi karfi na abu ne ka za ki iya yi kuma wallahi wannan shine zama lafiyar aure wani a fahimta ta da suke da hali a iske mutum na da mace <clears throat> ba ta mai abinci saboda kasaita an ɗauko cokes ai mace ta shirki tana kishin a ce wani mutum na cin abinci ko mijinsa na cin abinci ba na girkinta ba inda da kishi akalla a yi ji tsoro katta girki girki ya doke naki ya karkata zuwa gare ta ya kunna miki bitana kuma ke ce laifin kuma ni abin da na taso na sani a kasar hausa al'adanmu na kakanninmu duk miji da yake cin abincin matar shi abu bai kyauta mata za ta kullace shi mu gida laifin mai naito ba za ka ci abinci na ba to sai duniya take so ta kawo mana wani shirme da sunan kai ya waye ba ku kiyaye kai lokacin tsayawa ne tsaye A mu na gaba kenan ko hadisi mu mun gama fassara shi yawa alhali yana karatun ƙor'ani mhm. eh yana karatun ƙor'ani eh mana wanke mai kai tsin shi yana karatun ƙor'ani alhali yake masa wannan aiki shine hadisin da ke cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallama yumi ila ra'sahu me ma'anar yumi'u ya miƙo min kanshi alhali huwa mu'takifun yana mai kenan zaka hango a wani wata kenan a watan ramadan kashi ne ya karato ko fa aghsiluhu na wanke mai kanshi wa ana haidun alhali na cikin jinin haila na'am أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث وذكر آخر الكهف الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائر. كلمة يخرج إلي رأسه تفسر مكم يومئ مدى الله idan kalmar yumi ta baka wahala to ga ta kenan yake cewa a wannan ruwaya muhammadu ibn salama a da suna ibn wahabin amur ibn al-haris wa zakara akharu an abil aswad an urwata an aishata allah ya kara mata yadda yake cewa manzon salama ya kasance yukhriju ilayya ra'sahu yukhriju daga akhraja yukhriju me khurujan ko ikhrajan ikhrajan if'ala annabi kan fito min da kanshi minal mafi daga masallaci ko mujawirun alhali yana itikafi shine mujawir wato yana bakuntar masallaci ko kace yana makwabtakan ya makwabci masallaci Ko da duk wanda ya zauna a masallaci na ko mujawir almasjid jawar almasjid mu'takifan talaban lilqurba ila Allah rabbil alamin araftum fa aghsiluhu na wanke mai kan nashi wa ana ha'idun alhali ina jinin haila ci gaba عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض بخاري fitar da shi da ainihin tirmidhi da nasa'i a nan gaba hadisin lamba 387 nan gaba Ote ba ibn Sa'id shi kuma daga Malik. Malik ibn Ibn Anas, imamin gidan hijira. Shi kuma daga Hisham ibn Urwa, ɗan Urwa ibn Zubair. Shi kuma daga baban shi, ne a ɗan al'awam. Shi kuma daga na na Aisha. A raftun? Sukunan za mu ce, shi Hisham ya yake da na Aisha ne. Hmm? jika ne hmm. yawwa urwa dan wane ne urwa tubin zubair azbir ibn al madalka to wane ne bijin na asma'u azbir al awam to shi hisham dan urwa urwa dan zubair an gane ko shi kuma ya samo daga baban shi shi kuma daga aisha to me connection din hisham da na aisha ke ta fuskarwa madalla ku ce jikar yan uwarta ko da yar uwarta na na asma ko ba haka ba yawa ita ta haifi urwa madalla urwa kuma haifi hisham yake cewa an samu daga na aisha take cewa Allah kara mata da kuntu shi ne aghsilu na kasance na kan darje wato ka ce tarjili wato kaga ina wankewa daban qorajjil kuma daban amma duk sako ɗaya dan kusa ruwa sai na tabbatar da ruwa ya taba ainin kai ta tace mai ta gyara mai in ma da mataji ta taje mai kenan yana ƙaruna maka ne hidimar da mace ke yi wa ainihin mijinta Allahu akbar araftum nakan wanke kai sallallahu alaihi ana ha'idun alhali ina jinin haila waɗannan mataye Allah ya musu goma ta arziki mafi tsarkin jiki suka taɓa fa sadaka duk ɗan mutunci ko don taɓa jikin annabi da suka yi kai kwa shafa musu ruwa amma inda mutunci mace Allah ya bata daman taba jikin annabi in lalatacciya ce Allah ya bari ta taba jikin annabi to amma magana kake da wanda ke da rai ba matacce ba yace laqad asma'ta launa dai ta hayyan walakin la hayata liman tunadi ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن كنت تنفخ في الرماد yace da mai rai ka kira Allah da ya amsa gawan kake magana yau da wuta ka hora da ta kama to toka kake horewa sai ta bude maka fuska ko ba a ce da kai ba wannan kuma baka isa kai musu babban annabi ba ce historically amma ta shi ba ce ba da taɓa jikin shi ba bai taɓa nata ba bata wanke mai kai ba na ɗauka ko don wannan mutunci idan ka san wanda suke kan wannan addinin ba musulunci ba ne wani abu ne can daban kiyaye da kyau Allah ka tsare muka kare saboda haka ya yi, ina ne wurin ta ce na kasance ina tattaje bayan na wanke kuma na shashara kan annabi sallallahu alaihi wasallam alhali ina mai jinin haila bai kazanta yanayin ta ba tana haila kuma ba ta jino yi masa hidima ba a ga alaƙa ce mai kyau kenan na'am أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك وحول السنة وأنبأنا علي بن سعيد قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثل ذلك. كما يدري كوكتي. نعم. ما تمويتها بقى. خلاص. ya halatta a yi ciyayya shine mu'akala a yi ciyayya da mace mai jinin haila mata ta tana jinin haila ko a cin abinci tare Shi ne babin da imaman da sa'i ne mu'akala ko ai mu'akala kaga ai mufa'ala ne mutawa'a mufa'ala mujalasa wa shurbi da kuma sha min su'uriha daga wanjinta menene wanjiya jama'a saura mace mai haila ta sha ruwa ruwan ya ragu ka dauka ka sha ta sha kunun zaki ya ragu a kwankwada ka sha ta sha fura ya rage ka sha shi ne abin da sa'i ya ba da yanar za mu samu damar shiga da bismillah قال حدثنا يزيد يزيد وهو ابن المقدام بن شريح بن هاني عن أبي عن شريح عن عائشة رضي الله عنها سألتها هل تأكل المرأة مع زوجها وهي صامت؟ قال نعم قالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارف وكان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأعترف منه ثم أضعه فيأخذه فيعترف منه ويضع فمه حيث وضعت فمه يا سلام يا سلام ويدعو ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه قبل أن يشرب منه فآخذه فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من الخبائث wannan hadisi kamar da muka ji tarjamar da alimamun nasa'i ya yi mai rahmatullahi alai babin da ke magana kan mu'akala mu'akala al-musharaka fil akal ita ce akal fi yusufa yani akalna ma'ahu akaltu ma'ahu fi qadhin wahid fi ina'in wahid shine mu'akala shine kamar ciyayya ko ciyayya kenan ita ce mu'akala tayyib to a yi ce da mace mai haila a sha daga wanjinta hadisin kwatai mutu ibn sa'id hadisin ya zai ibn al-maqdam ibn shari'a an hani shi kuma daga baban shi shi kuma daga shari'a daga nana aisha uwar mumine as-siddiqatu bint as-siddiq Allah ya kara mata da yace sa'altuha na tambayeta wa aka tambaya madalla هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث أو هي حائض da aisha shin mace zata iya cin abinci tare da mijinta alhali tana jinin haila shi ne tsam ɗaya gice aka yi karatu qalat sai ta ce sai ta ce na'am shin wannan tambayar to sai kuma ta bada tafsir ta ce kanar sul'ai zan Allah ya kasance sallallahu ya ne annabi yakan kira ni na'am har yakan ce mata ya aish soyayya ne ya mata tarhimi tarhimi matakka ka kira ta da sunanta kai mu sunan kwaskwarima a ƙarshe saboda soyayya amma ba na 'yan zamani ba zainab a ce zubi karka ce zubi la ya asal kare zubi la sali kawai yakan ce ya aish da fata an gane ko ta ce annasar yakan kira ni fa'akulu ma'ahu sai na ci tare da shi kalifa daga ai mu'akala ɗinki mhm. wa ana arikun an gane wa kana ya khuzul irqa fa yuqsimu alayya ki tare da shi alhali ina cikin jin hala shine arik daga arak lugatu wa kana ya khuzul irqa yakan karbi ainihin ma kashi ko yawa fa yuqsimu alayya fihi eh ya ci ko kuma ainihin ya kasa min abin da zan ci na wannan kashin fatar minhu ya ɗauki kashin na gwagwaya sai dai rabona na ɓangaren kuma a ra'uhu sannan sai na aji ya ga ɓangaren da na gwagwaya naman da ke ciki ya rage amma nawa inda na sa baki na da ya kasa kamin na ci an gane ku kuma fa ya akhudhu fa ya minhu sai ya ɗauka ya gwagwai bi wannan kashin wa ya zaƙo hu haifu za a tufami ya tsora bakin shi inda nake tsora bakina na daga wannan ainihin kashi din kuma ke nuna maka wannan wa ashiru hunna bil ma'ruf shi ka aure in aka rasoyayya Allah kudi baya saya kudi baya sayan abu goma ba sai na ga muku su ba amma kuɗe ku eh, je kuɗi bai isa ya sai abu daga cikin hada soyayya da ka ce a ah, malam da wallahi ba ta soya. ka da yi kokari ka ka sai kaya ka zo da kayan kyale a ga ka a ce an baka in ba haka ba sau nawa ne miloniya zai ta ce ba na yi shi a san kawon Allah waranku kun san waranku mara ko kwabo kuma sun ta aurowaran ku na taɓa karanta labarin wani mutum da aka yi mai dole da yarinya ya aure ta suka daɗe sai ci Allah sun kiwanci da bakin ki da ta kallon shi sama kishin tsakiyar dikin ta zuga shi Allah ya ba mu da ta ce ɗaye eh, ta ɗauki ɗan sai ta sa a rijiya ta ce nuna maka har yanzu ina kinka tir irin wannan ke kuwa shi ne baya bata shi zan samari ina kira gare ku kar ku yadda da a yi muku ainihin shigo-shigo ba zurfi tun da ka zo kai mana abin arziki ko taƙi ba baka ita wallahi ka san dare maka ba gaskiya ciki Allah ko I'm telling you karka abin nan a samu soyayya shine basis shine hakikanin magana ba soyayya irin ta kawai abin nan ma na gaya muku kudi baya sayan abu goma na faɗi ɗaya ne saboda mahallin hakikanin soyayya abin da ta ɗaɗo daga kokowar zuci ne aka gina shi kuma saboda Allah wannan ne harsashi na abu ya ɗore kowace ƙabila kake kuma kuma duk shekaru da ke ma tsakaninku inda da soyayya shi yasa 'yan mata da samari ma aka zo neman aure a yi kokari a neman soyayya kuma ya zamantu ta gaskiya ce ko kuma iyaye don girman Allah ku nisanci cusa ma yarinya wanda ba ta so in dai ba kuna da dalili ba ne na cewa wanda kike ba za mu baki ba don yana iya faruwa akwai cikin ɗalibai da suka kamun kuka suka ce malam kaji kaji yar mu ga abin da ke akwai wani mutum ne ke nuna mata kuɗi a shi kafire ne wallahi malam ya nuna cewa musulunta ni kuma na sa aka yi bincike suka ce malam ana yake aiki hana da kafire ne ita kuma nan ta mace mai kuma ai an ba su fatawa cewa ai ba komai na cewa nan fatawar fata-fata da ita ba fatawa ce fatalwa ce ba fatawa bace wannan me Allah ta'ala ce wala tunkihul mushrikin hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min mushrikin wala wa'jabakum cikin bakar ayatu tutsu kar ku ɗauki ya ku aura ma makafiri koda ya burge ku sai ce mata ai to ya ce ya musulunta wallahi saka da nayi bincike suka yi tsara musulunta ba kafiri ne sai yana farautar ta na ji daɗi da uwar ta kiran ce malam Allah da yaro su wannan abu yanzu kuma da hankali kuna gaya muku kuɗi ba ya sayan abu nawa ba zan gaya muku ba amma ku ji ku binciko min su na da gaya muku ɗaya kuɗi ba ya sayan soyayya ba ya sayan lafiya to ka faɗa na biyu ba ya sayan ilimi jamil amma baya san littattafai ba shi da ilimin ba yi a to ai kun fara gano kudi mun baya san mutunci to gaskiya ne in gina gaskiya ne kudi baya san mutunci kudi na sayan mutunci kudi na sayan mulki a najeriya yana saya da gudu ba kuwa alakulli halin ne kudi baya san abu goma na da so lissafin su musamman kai karshen an ce lokaci ya riga ya gashi kuma an ambaci kuma guda biyar ba ta ku saboda haka ya ani saboda tsabar kauna da ke tsakaninsa da annabin rahama hmm, take masa wannan hidima din sannan yakan ce a kawo masa abin sha sharab ko ba haka ba sannan kuma shi ne ganawa ka son ɓangaren da zan sha ko ka ce ya matsa sai ta sha daga a ƙasa mai kusa bikin wallahi ke sha an gane ko kafin ainihin mai kafin ya sha ya matsa in fara sha tukun fa akhudhu na karbi abin sha din fa ashrabu na sha minhu daga abin sha din thumma adahu sannan na aje fa ya'khudhu fa yashraba ko ko fa yashrabu ne sannan kuma ya sha minhu daga gare shi wa yadu famahu haythu wada'tu fami min al-qadah harsha tukun Aisha duk sai in ka sha me sai yake fara bata tukun ya fara gabatar da ita sha To wannan muhimmin lamari ne idan mutum ya aure an ce a daren farko ya je wa iyalin shi da abin sha Allah wata madara ko nono ko wani abin sha da misali ta sha ƙauna ce aure abu ne da ke haifar da alkhairi da yawa aure kaga akwai tausayi akwai fahimtar juna akwai zamantakewa akwai tsabar hakuri, akwai tattaunawa akwai kulla alaƙa tsakanin ɗaiɗaikun mutane Ɗan kano sai zama ɗa ga mutanen enugu in aure shiga tsakaninsu misali ba haka ba ne sai ka zama ɗa ga larabawan makka misali in ka aure isu na ba da misali aure kaɗai ke da wannan aure kan ba da dama adadin masu cewa Allah ya ƙara lafiya in ba ka da ciwo ya karu kun gane mai nake nufi ba shi da lafiya danginka na jini sun ce Allah ya ba shi lafiya danginka na sarakuta o ɗanmu ne Allah ya ba shi lafiya in ba ka da shi ba kana da falle ɗaya ne kawai na masu Allah ya ba ka lafiya danginka naka sai naka wancan kuma yau sun san da kai ne to kamalan malam aure ba ƙaramin alkhairi ba ne Allah ka ba mu ikon tsarewa ka kuma sa gidajenmu na aure a ƙara zama lafiya a samu zurriya tayyiba taqiyya khashi'a abida khalisa mukhlisa muniba mukhlisa samari Allah ya ba ku hali na aure wanda suke da shi Allah ya ba ci gaba da mu ikon rikewa ka ba mu kwanciyar hankali ina jin mun zo ƙarshen hadisin ko kuma la fassaran eh yaran nan ku dinga koya musu kada bi san ta kai magana sanan karatu ala zalik barakallahu kuma haka karshen wani hadisin kenan mai ya bakinsa inda na tsoro min alƙadari alƙadari shi ne ne akushi inda aka sha ruwa ɗin wani hadisi musa ya abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladar shi akwai mu Allah gafarta mana wanda suka riga mu zuwa ga Allah da imani Allah ka ji kansu marasa lafiya Allah ka ba su lafiya mu da muke da ita Allah kare mu da ita ya rabbal alamin ka sa mu wani lafiya سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته